ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا siratun مستقيم Haƙiƙa Allah shi ne Ubangiji na kuma Ubangijinku, ba mu da wani Ubangiji wanda ba shi ba, ku tsarkake ibada gare shi, shi kaɗai. wannan kaɗai ta Allah shi ne tafarki miƙaƙe wanda babu karkata a cikinsa.